الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد يوم أنا الاثنين أكل وتر رمضان على تاريخ ثلاثين شهر هجري هجرية وندا كما يوم من 27 a watan biyar dubu biyu da goma sha bakwai miladiya a wannan masallaci na alkulafa rashidun da ke unguwar agege a jihar Legas da ke kudu maso yammacin Najeriya muke kaddamar da mu na uku a wannan majalisi ne albarka na tafsirin alkur'ani a cikin watan Ramadan wanda muka fara a farkon suratul amsal wanda muna darasi na farko daga aya ta ɗaya zuwa aya ta hudu za mu sake mai da tasu domin ba mu kare darasin namu ba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين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 ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce yas'alunaka anil amsal za su zo su dinga tambayar ka game da ganima menene hukuncin ta a shari'a shin waɗanda suka yi yaƙi suka fitattaci arna suka samu suka siyo ganima shin su za a bawa al'amfalu ko kuma a a gabaki ɗaya ta shafi waɗanda suka sauka yaƙi da wa'anda su suka tsaya a inda kiristoci suka ba shiga an yi gwagwarmaya da su ba kamar yadda muka gabatar a jiya insha Allah ce kulil amsalu lillahi war rasul wannan ganima da ake samu a wurin yaƙi ta Allah ce mulkan war rasul kuma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta haka ku zuba wa Allah da manzonsa ido ku ga yadda za su idan Allah da manzonsa suka danka suka ba wa wani da wani mafi yawa suka ba wa wani da wani kaɗan to shi Allah ba a tambaye sa din ne sai abu kaza duk abin da ya adalci ne fattaqullaha ku da ku ji tsoron Allah wa aslihu zata bainakum ku sulhunta tsakaninku na abin da ya shiga tsakaninku na damuwa wa Allah wa rasulahu kuma ku ji wa Allah da'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kuntum mu'minina idda da ku mu'minai innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum in ana maganan muminai waɗanda suke shiga sahun muminai kai su ne waɗanda idan aka ambaci Allah zuciyarsu suke dinga raurawa wai za su liyar alaihi ayatu in aka karanta musu ayoyin Allah tun imanan da ayoyin su tsara musu imani su tsara nutsuwa su sake sallama wa al'amuran Allah wa ala rabbihim yatawakkalun kuma suna yi ni al'amarin su zuwa ga Allah suna dogara da shi shi kadai ba sa ba wa wani kaso na dogaro su kyala Allah Allah zai da yuqimu na fasata su ne dai waɗanda suke tsanke sallah suke yin kamar yadda aka umarce su da su yi a kan lokacin da kuma irin tsarin da ake so su yi kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni wani razaqnahum yunfiqun kuma suna da kyautata wajen mu'amala tsakaninsu da mutane suna ciyarwa da abin da muka azurta su da shi Allah ce ula'ika lalle mutanen da suke da wannan sifar humul mu'minuna haqqan sune mu'minai na gaske duk wani abu da aka faɗa za a iya samun jabinsa wasu za su iya yin shigar kura da fatar akuya su nuna cewa su ma haka suke to Allah subhanahu wata'ala sai ce wa'anda suke mu'minai na gaske su ne masu irin wannan sifar lahum darajatun inda rabbihim suna da matsayi daraja a wajen ubangiji wannan ya fi wannan wannan ya fi wannan kowa gwargwadon imanin kuma kowanne shi kaɗai yana da matsayi iri daban daban a wajen ubangiji da za a dinga tora shi akan wannan matsayi wa ma kuratun kuma kafin su shiga aljanna in akwai wasu abubuwa da suka yi na kusakurai Allah ya tanadi wata gafara da zai kankare musu duka kusakuran nasu wa rizqun karim ga arziki mai yawa mai karamci na aljanna da za a sa su a ciki to mun ji sababin nuzul dalilin da yasa aka saukar da yas'alunaka anil amsal sai muka ce malamai sun yi saɓani akan hakikanin ne ake nufi da al'amfan ɗin mun nakalto maganganun malamai wanda babu laifi mu ƙara jin taƙaitaccen bayani akan al'amfan ɗin to mu sani cewa a littattafan fiƙihu an kasafta abin da mutane suke samu a wurin yaƙi zuwa kaso kaso akwai kaso na farko Shi ne abin da ake zuwa a samu a jimlace kaso kan wanda idan aka same shi ana kasa shi kaso biyar ne kaso ɗaya shi ne ake kiransa da suna kumusi wanda wannan kumusin ana bar wa Allah da manzansa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki zai dauka tun da shi ma dan adam ne yana buƙatar abin da zai sarrafa a rayuwarsa kai wa iyalansa yana da ƴaƴa da kuma ƴan uwan da sadaka ta haramta a gare su wanda in an tashi ban zakka ba su to idan ya karɓi wannan mutum, a ciki mai buƙatar aure za a yi masa aure mai buƙatar wani abu na masarufin rayuwa za a yi masa a cikin ahalin baiti mai buƙatar biya masa bashi za a biya masa a cikin wannan komishin sa'anan a ciki ne idan an mutu an bar wa'yansu ba su da gata suna cikin yanayi na maraiki a cikin wannan Allah yake ɗauka ya tallafa musu sannan a ciki ne idan an samu miskinai wa'yanda suke da ƙarancin gata da rashin wadata manzon Allah sallallahu alaihi yakan ba su sannan a cikin an samu wa'ansu yan tafarki wa'anda suke kan hanya ta tafiya ko domin tsawon kalmar Allah ko domin neman ilimi ko wani abu guzurin su ya yanke ko suna bukatar tsari a ciki ake ba su wanda Allah da kansa ya kafa wannan a cikin suratul anfal zamu zo ayar insha Allah mun zo wa'alamu haka ba sai mun yi gaggawa ba wannan shi ake kira alghanima idan muka kalle ta akwai alkumus akwai kuma ne a shi kuma al'akmasul arba'a an kasa shi ka soji. kenan shi kuma wannan kumus ɗin shi ma an kasa shi ka soji. an kasa shi kaso biyar lillahi war rasul sai kenan zil qurba al yatama ibn sabil to kona ɗaya daga cikin wannan kaso ɗaya a kaso ɗaya din ana kiransa humusul khumus an fahimta a dunkule muna da ganima an raba ta kaso biyu a nan kaso ɗayan da aka ware wa Allah da manzansa shi ba aka raba shi biyar kana kowane ɗaya daga cikin biyar ɗin nan za a iya kiransa humusul humus to san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda aka ce na manzon Allah ne baya zuwa da komai gida a ciki ne yake ɗauka sai ya kalli wani wanda ya fako min sosai a wajen yaƙi sai ya tsara masa sai ya kalli wani sai ga wani yana buƙatar tallafi sai ya tsara masa to wasu malamai suka ce iya wannan excess da manzon Allah yake tsarawa shine amfanin ɗin sauti aka kansu suka zo suka tambaya ya tsalo na sa'adin amfani an fahimta ko a kumusul kumus da maza yake aka shi ne al'amfani wannan shi ne abu na farko abu na biyu kuma wasu suka ce a abin da ake nufi da al'amfani shi idan aka je yaƙi aka siyo ganima to ganimar da ɗayanta ta tattara ta kafin a fara yin komai akwai makiyaya da suke muku ciwon dabbobi suke kulan muku da dabbobi akwai waɗanda suke sun yi tafiyar kafa ba su da abin da za su hau ma na doki ko na wani abu makamancin haka kuma duk an taho da su cikin mayaƙa to su kafin a raba sai a ɗau wani abu a basu wasu malamai suka ce wannan abin da ake ɗauka a basu shi ne aka yi keke fice a kansa shi ne Allah ya saukar da wannan ayar domin ya bayani akan ya za a yi da al'amfar ɗin waye yake da haƙƙin raba al'amfar ɗin an gane wannan shi ne abu na biyu sai abu na uku wasu suka ce a abin da ake nufi da al'amfar ɗin nan da ake magana a kansu a cikin wannan ayar shi ne abin da ake rabawa su mayaƙa wannan general buti da ake distributin ɗinsa ga mayaɗa shi yake nufi da an fasir an raba wuja a cikin na ibn abi waqas wanda yake cewa an kashe min ɗan uwana umair ibn abi waqas bayan nan ni kuma na kashe sa'id ibn abul as sa'ad ibn abul as sai na cire takobinsa da kayansa mutum da manzon Allah a ban min manzon Allah ya ce a mayar da an raba su sai na ji damuwar ta shi an kashe min ɗan uwana ta kuma na je na kashe wannan a madadin abin mini wato abin mini kayan nasa sai ba abin min ba kuma za Allah sallallahu alaihi sallama da ya gaya masa haka har ya jiya sai Allah ya saukar da wannan kaya nan da ka tsin yake tsada da kan akwai kuma kaso da ake cirewa ake bawa dawakai da musamman wasu malaman sai su ce wannan shi ne abin da ya kira al'amfar nan da ba su ne da malamai suka yi sai abin da ya kira alfai'u shi ne abin da suka kai wa kafirai farmaki sai suka gudu ba su tsaya an yaƙi wasu ma aujabtun fihin aidin wala risal ba ku wani wahalar da raƙuma ba ba ku wahalar da dawakai ba kuka ci ganima haka nan wannan shi ake kira fai'u wannan kwa duka na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama to gaskiya ba za mu tsaya mu ɓata lokaci da yawa akan batun ganima ba saboda fiqhu da matsalolin zamani kusan yanzu ya zo da sakonin abin da aka saba da shi game da al'amarin ganima da can tsarin jagoranci wanda mafi yawa daga cikin al'amura na jagoranci ne da mu'amalantar majiya suna koma ne zuwa ga istihadi na shugaba addinin musulunci ya zo da asali ne na hanya ta adalci akwai inda ke buƙatar absolute equity wanda kawai istihadi ne na shugaba duba da ƙa'idoji na shiga a yi adalci akwai abin da ke buƙatar equality dole a daidaita tsakanin mutane a yadda a fifita wannan ba a tsora wannan a kai amma a lokacin saboda kusan al'amuran gabaki kai ana yin su ne jina an alatta kowa ana yin ne bisa valentia kowa zai zo yi ne voluntary yanzu da aka zo da tsari na daula ya zanto ana ɗaukar rindina a ware mata albashi duk wata ko an yaƙi ko ba a yaƙi ba to wannan ya saukar da asalin hukuncin idan an je ganima a raba mu yanzu duk abin da aka samu na ganima a daular musulunci za a mai da shi ne cikin musulmani tunda su asalin sojojin an sauke musu dukkan wata mu'una ta rayuwa wanda wannan kuma akwai bayanai da yawa da suke tattare da dalilin da yasa cikin zamani ya karɓi wannan matsalar amma duka nan ba muhallin su bane abin da muke so dai kawai fahimtar hakikanin aya ta yadda dukkan da muka ga an karanta ta za mu iya tunaninta a irin ma'anar da Allah subhanahu ya kafa da ita fa na ta'anin anfal za su zo tambaye ka game da abin da ya shafi ganima qul al anfalu lillahi war rasul to qul al lillahi rasul kace lallai ita ganima ta Allah ce da manzo da aka ce ta Allah ce da manzansa malamai sun ce shi ana nufin wai mallakar Allah ce da mallakar manzo saboda duk wanda aka ba wa san masa kai ko kuma ana nufin ta ku ce ku kuka je yaki amma Allah da manzansa su ne suke alhakin raba muku ita sai ya zanto abinka ne aka baka kenan ko an yi ta almajiri almajiri ya je samo ɗan abincinsa shi fitikiri ne sai ga wani kolo afuwan shi kolo ne sai ga fitikiri ya tsaya a kansu ya ce masa to illa ko fati ko wawa ko a je gaban malam araba da shi kenan illa dai mun sani in aka ce illa har yanzu mulkin ka ne kenan naka ne kawai naka illa masa ka bashi in aka ce fati kuma ɓace za a yi maka in aka ce wawa kuma ana nufin haƙƙinmu ne tare gaba ɗaya kenan to matsalar inda ban gane ban aka je gaban malam wajen rabon za a je ne a matsayin na samu wani abu za a raba ko kuma mun samu abu tare kaga ne matsalar sai a tambayi gardawa su alaran ma ko anan, malamai sai suka ce idan muka ce kullum lillahi war rasul wannan ganimar ta Allah ce ta sace mallakar su ce shi kuka samo wa da manzon Allah dawa ku sai dai ku jira a san muku to wannan a farko al'amari ke amma daga baya an canja an saukar da wata ayar Allah ya ji ya haƙura ya ban muku wata aya ce ita ce ayar wa'alamu annama ganin. tunda Allah da ya tashi sai ce wa alamu annama ganimtum abin da kuka samu wa kanku ba ce annama ganimtum lillahi wal rasul ba sani cewa abin da kuka samu shi kenan fa in anna lillahi khumsahu ku fitar da Allah nasa kaso ɗaya bisa biyar walin rasul wal zil qurba duka a khumus ku kuma ku ɗauki ragowar kuɗin shi kenan sai zanto akwai yasar kenan ko waccan ayar ta wa'alamu anna maganinkum ta tafi wannan ayar imam musulmi ya kawo wannan a cikin al-islam wasu malaman kuma suka ce ba batun sai an ce wai akwai nasar wa'alamu wannan ayar ta na anil amfani za su tambaya game da ganima da ake ci a wajen yaƙi anil amfal raba ganima lillahi wa rasul al'amarin Allah ne shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi yana da damar da zai yi abin da dama ko ba wanda ya sai tambaye shi yace saboda ne kamar yadda wace manzon Allah sallallahu ya nuna wata kila kuma wannan magana ita tafi kusa da dinke wallahu a'lam an fahimta Ya yas'alunaka 'anil anfal qul al anfalu lillahi wa rasul So, a ina can al'ummatan da suka gabata idan aka je yaƙi aka samo ganima to alamar cewa Allah ya karɓi yakin shine a tara ganimar gaba ɗaya a samu mata wuta ƙona da haka ake a lokacin annabawan da suka wuce a baya amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka halatta ganima yasa ya tabbata a cikin hadisin Jabir dan Abdullahi Allah ya ƙara da a gare shi a kamar da cikin sahih Bukhari da Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya fifita ni akan annabawa da abubuwa guda biyar na ɗaya ce nusurtu bin ru'ubi masirar da shahari Allah ya bani agaji da taimako na sanya tsoro da rajani a zukatan abokan gaba kafin in yaƙe su da wata ɗaya za su fara tsorata za su fara shiga cikin su duka gwiwa su za ta yi sanyi manzon Allah ta kai aka haka bayan su ba a taɓa wani ba bayan su ba a taɓa wani ba yace na ɗaya kenan yace na biyu kuma an sanya mini ƙasa ko ina ta zama wurin da za ka iya yin sallah kuma za ka iya yin taimama da ita bani isra'ila in za ka bauta Allah sai ka shiga majami'a sai an shiga tuki irin tasu ba za ka yi bauta Allah a ko ina ba amma mu kuwa duk inda sallah karkar sai ta in ruwa ma ka bauta kasa ka yi taimama ka yi ta a wurin وجعلت الأرض لي كلها مسجدا وطهورا مازال ce wa kana annabiyyu yub'athu ila qaumihi khassa kowane annabi ana aiko shi zuwa ga mutanensa kaɗai ya ku mutane na iya su kawai ya zo a cikin bible cewa wata mata ta zo wajen annabi isa tana ta kuka tana cewa ka taimake ni ka agaza mini shi ko annabi isa ya yi mata shiru da saboda kai sai hawariyawa suka ce yanzu ba ka taimaki wannan musulmiya ba sai ce yaya za a yi in ɗauko biredi ko gurasa ta yara in ba wa kare sani sani an aiko ni ne kaɗai ga bani isra'ila su malam sun san watakila zai gaya muku ma tafta kaza ga kaza suna kusa ba za ta wana a kusa ce wannan eh so a littafin mace ko Ah, sura ta nawa aya ta nawa to sura ta hamsin aya ta talatin wani abin sai ba sura ta sha biyar aya ta talatin ko kun gani fasalu ahla zikir in kuntum ta'alamu wannan yana nuna falalar tafassus da kuma Allah da yake nake mu sai ya faɗaɗa mana al'amuran sa kowane mutum akwai abin da Allah ya hore masa yanzu wanda suke irin wannan da'awar wallahi irin jihadin da suke Allah ne kaɗai ya sani abinda kai kuma suna cikin da ba suka kulawa da su ba komai na al'amuran su su suke yi da kansu ni ta kira kuma muna yi da ƙungiyar da wata idan ta biya ya mutu sun ya kamata su fara ba da muhimmanci da suka kan al'amarin irin wannan kira din kuma rawar da yake takawa a musulunci gaskiya in aka rasa ta ba ta rike wannan ƙaratar ba ba ta ɗaya kun ga kowane annabi ana aiko shi iya jama'arsa shine wani mawaki yana yaban manzo Allah sama yake cewa kowane manzo duk sirrinsa an aiko shi iya jama'arsa da yan tsirari zai yi kiransa iyanan su ne ikonsa ba zai kira wata al'umma ba amma shi ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ka aiko shi zuwa ga mutane gaba daya duniya duk wani abin da ba Allah ba to manzon Allah annabi ne gare shi mutum ne shi ko aljini ne to maza da suna ce kuma an halatta mini ganima to ga anan ya samu na ta'anar amsa a ciki za mu fahimci cewa wato ai dama ma aka samu ha ake tambaya a kai wata al'ummar ba batun tambaya ma da zara an samu ganimar ba wai zancen ni an bani na ya yi daidai da na wannan kuma na fi su wahala ba konawa za a yi kawai yasa Allah ya ji damar ya sanya ta a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzala sama ya raba ta zuwa ga waɗanda ya ga dama to akwai ka'idoji na ganima idan an same ta abu na farko ba a sanya lissafi da abin da mutum ya samu a jikin wanda ya kashe kamar alkolin da yake jikinsa da kantakalinsa makami kenan da silki da samantaka da yake sawa a ka da kuma garkuwa da sauransu wannan ana a asalabu to wannan asalabu din ba a tafi ta fitar da kuma sai a cikin kawo idan wani abu ya faru tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi da sahabbai kamar sa'ad an ce masa ya dawo ya ajiye to wannan waqi'atu ayn ce akwai abin da a usulul fiqh ake cewa waqi'atu ayn ita kuma waqi'atu ayn la taslu hukman lil umum a fahimci wannan sai wani abu da ya fita daga cikin asali da aka saba da shi amma lokacin annabi an yi shi har sai an umarce mu da mu koyi da annabi amma wannan matsalar ba wai ana nufin mu koyi da shi a ta ba misali Salat bint Suhail matar abu fata ibn utba ibn abi mu'ayyid ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulullahi abu huzaifa yana da yaro almajiri sunansa salim kamar bai masa aikin gida da ya rike shi ya mai da shi ya yi adoption sa sai aka haramta tabanni sai aka haramta tabanni aka ce wanda ya rike ɗa wanda ba shi ya haife shi ba to ya warware wannan alƙawarin kowa a danganta shi zuwa ga babansa a cikin al ahzab aka saukar da wannan tace to shi an yi hakan amma shi kuma salim da zai iya daina shigowa gidan mu ba saboda anan yi taso tun yana yaro har ya girma ni ce uwarci komai a waje na yake yakan shigo same ni a yanayin da ba ba wanda kamata wanda ba muharramin ka zai gansa a yanayin ta ce to sai nake ganin kamar abu zai faranta yana ƙaci bayan kuma ya mutum ya saba da mu kin yana ya za a ce maza Allah ce to ki je ki shayar da shi mana sai ya haramta a gare ta ce ya ku gala balaga mablagar rijal ya sa zama babba ya kai inda namiji yake kaiwa maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kirdi ihi tahrimi na ce ki je ki shayar da shi sai ya zama haramun a gare ta ce ya lallai ya fa girma maza Allah ya ta irdi ihi tahrimi ta ce ya rasu lallai yana fa da gemu maza Allah ya ƙara dariya ya ce irbi inji ta harbe jela sai ki shayar da shi mana sai ya haramta a gare shi sai ta je ta shayar da shi sai ya haramta a gare shi to ya kake gani shawara kai yanzu misali idan matar ta tana akwai wani almaji da yake shiga gidan ya girma kuma ya yi gemu kuma ana so ya ci gaba da shiga saboda al'amura na larura ta rayuwa shi ke sai ta shayar da shi in ya so idan ta ce duka ta so in shayar da shi dan ka haram ta ce a'a ba zai yi ba ta ce to ba ga hadisi ba irin su inda zaru ne lahu amma hadisi ya inganta ya za ka ke nan bakar ilimin usulun fiƙi ga gaci da an gama da suka ce ya ukti wannan hali waqi'atu ainin ce wa waqi'atu al-ayan la taslu hukman lil umum akwai abubuwa cewa da manzon Allah shi kadai yayi amma bai halatta ga wani ba ya shiga cikin hayyiz na khususiya ta annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam to al-aslu fil ghana'im cewa la tukhammasu as-salat in ka kaje ka samu abin tsakanin ka da wanda ka kashe to babu ko musiyar ko musiyar yana addini abu na biyu duk abin da aka samu na ganima ko shugaba ya je ko bai je ba sai an cikar da kumsi so ɗaya bisa biyar wannan kumsin ana kai wa shi jagoran ne ya ga dama ya rike ya ga dama ya ku kudu a ciki ya ƙara wannan ya ƙara wannan ya ƙara wannan saboda faɗin Allah subhanahu wata'ala a cikin aya ta 41 wata nan za mu a cikin aya ta 41 ko wa alamu annama ghanim wannan kuma ana raba ta ne asali sauriya abin da aka samu ana raba daidai wa inda wannan ba zai wannan ba to a abin da shi shugaba ya samu na kasansa to a ciki yana iya ɗauka ya ƙara wa wani kasan da bai ba wani ba idan dai ta zama babbai uba ce ganima ce zai iya ɗauka ce to kaiwa na ƙara wannan kaiwa na ƙara wannan kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yake yi wani lokacin idan an dawo daga yaki in ya zanto akwai matsala wajen yin hakan tunanin yi wa wannan zai iya karfafa kuma zai iya karfafa addinin musulunci malamai sun yi saɓani a kan al'amarin bakon akwai mazhabar jumhur akwai kuma mazhabar imam shafi mazhabar imam shafi suka ce idan da aka yaƙi aka samu ganima Wata ake tambaya a kan taɗina ake tambayar manzan Allah sama game da ita. To baya halatta ga shugaba an yi kudi da min ra'asil ganimati qabla al-khums shay'un ghayra salaf a yadda a fara ɗaukar wani abu a fara yin tasarrufi da shi a fara rabawa ba misali jiran ne an zo da shi a jiran jiran shi ne ganima. ta zai halatta a fara cirar wani abu a ba wani ko a yi wani amfani da shi ba kafin a cire kumusi dole sai an cire kumusi wannan kumusin ba a so a taɓa komai a cikin sa fara bashi lillahi war rasuli an fahimta in ya so in kuma akwai abin da kai ka samu a jikin wanda ya kashe shi ma sai a cire maka abin da rage shi za a raba wa mutane wannan shine ra'ayin imam shafi'i Allah ya ji ansa da rahama a ra'ayin imamu malik da imamu ahmad da imamu abu hanifa shi ma irin ra'ayin shafi ne sai da suka ce amma al'amfalu mawahibul imami min al-kumus ai kafin a cire kumusi idan shi shugaba ya ga zai iya cira a cikin nasa kafin a raba ya bayar in an raba a iya biso babu laifi tun da nasa ne kuma dama wannan al'amfal ɗin kyauta ce da in ya ga dama ya bayar in ya ga dama ba ya bayar ba suka kawo kudin annabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama yake cewa laisa mimma afa Allahu alaikum illa al-khumus wal khumus mardudun alaikum magana sun haki cewa da abin da ku samu na ganima wato ba wani abu da zan samu a cikin in ba kaso ɗaya bisa biyar ba shi ma wannan kaso ɗaya bisa biyar ɗan kuma ku nake ƙara mayarwa wannan ya nuna kenan naka ne shi kuma yake bayarwa to amma malikiya suna da ra'ayi suka ce shi annabar ɗin da ake rabawa kasoji ne na ɗaya akwai wanda yake ja'iz ya halatta akwai wanda yake makruh ya halatta ba alja'iz shine wanda yake bayan an gama yaƙi da shi shugaba ya ɗauka ya ƙasara wa yansu wanda yake kuma makruhi wanda yake an kamanta shi shine wanda kafin a yaƙi ta ce wanda bi kaza za a bashi kaza wanda bi kaza za a bashi kaza ta ce wannan shine makruhi wallahu ta'ala a'lam fa'ida ta karshe akan wannan ayar yas'alunaka 'anil anfal a larabci an ce as-su'al yana komawa ne ɗayan abin kuma zan zanto roƙo na kuɗi ko roƙo na neman sani haka ne ko to idan dai ka ji an ce sa'ala an aka ce aka faɗi as-su'al kuma aka kawo harafin an tambaya ce ta neman sani amma idan kuma kaji an ce sa an faɗi as-su'al din kuma kai ce an faɗi maf'ulun biyu ɗin ba tare da an ce an ba su tambaya ce ta kuɗi in yas'alukumuha in suka roƙe ku haka as-su'al za ka iya fassara ta a matsayin roƙo amma duk inda aka ce yas'alunaka an to neman sani ake ba neman kuɗi ba an gane wanda kuma Allah ya faɗa ka a wurare da kuma ban yas'alunaka anil ahilla yas'alunaka wa wa wal sa'a duk gaba ɗaya ana magana akan neman sani ne game da wannan amma inda ba a sa an ba ana magana ne akan tambaya ta roƙo almasara kenan يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين فاتقوا الله تتيعي الله yawa malamai suna fassara fattakun Allah ku ji tsoron Allah wannan fassarar ba za a ce ga daidai ba ce amma tafsirul lafzi bi ba'd ma'anihi kenan an fassara lafazin da wani bangare na ma'anar. wa illa jin tsoro kowa ya san me ake nufi da jin tsoro shine abin da ke faruwa a cikin zuci na takura saboda haiba da kwarjinin abin da zai iya faruwa mara daɗi wannan shine jin tsoro ko ta ma ta shafa haka inda Allah yana da azaba a wajensa kuma da kansa ya ya ya ta azabar kuma ya gaya mata cewa shi fa ba kan wallaka bane wa yuhazzirukumullahu yuhazzirukumullahu Allah da kansa yake tsoratar da kosi shi kanki kan da ku tsoratar kaga kenan in kaga cewa ta kai Allah ya ƙone mace saboda ta ɗaura kyanwa kawai ba ta saki ta ba wataƙila ko kafi sai mata ko ta sai mata sannan ko wanda ya azabtar da wata kawai kyanwa ta ɗaure da ya kamata a ji tsoron ko ba haka bane ba amma kuma ba jin tsoro ne cikin takawa ba domin asalin takawa bayan ta kasance da aka yi masa na farko amma asali ma'khudun ne min al-ittiqa wal ittiqa huwa ittiqad al-wiqayata bainaka wa bain ash-shay bainaka wa bain ma takhafuhu bainaka wa bain ma takhafu sharrahu wannan da abin da kake buran sharrin النصيب ولم ترد كتابه فتناولته واتقت بيده yace mayafinta abin rufe fuskarta ya faɗi ita kuma baka so ya faɗi batun da a gaban masoyinta ne ba kuma mutane تناولت سيتقبق أبو موتا أتناجل يدي جنكا مغانتا في تكاري مكاري إتكت تكاري مكاري فأنا أبو دمتكتي يمرق الكارية أكان أنت دمتاني في معاتي بس التقوى يملك أشيكي ستصد وتبدو عن أفيل وتتقي بناظرة من وحش وجرتها مبكري فأما حديثا أنت قواتيني تخيّع كاريات أكان أنت يا عذاب الله سبحانه وتعالى ta hanyar aikata abin da Allah yake so da abin da Allah baya so a Malik ibn Hadid Allah ya tsara yadda a gare shi ya bada ta'arifin taqwa akan cewa in ta'amala bi ta'ati Allah ala nurin min Allah tarju thawab Allah wa an tatruka ma'siyata Allah ala nurin min Allah a iqab Allah ka dinga bautawa Allah bisa ilimi na wahayi ba bid'a kana neman Allah ya baka lada kuma ka daina saba wa Allah bisa ilimi shi ma ba wai ka za ka daina sabo ba kana jin tsoron shi Allah ya yi maka uku ba wannan shine takawa an rawaito daga sunna aliyu Allah ya kare da azare shi yace abin da ake nufi da takawa shine alkhawfu min aljami shine ki dinga tsari tsare da ubangiji kana tsoron sa wal amalu bit tanzil ka aiki da abin da Allah ya saukar a wahayin Qur'ani ko na sunna والرضا بالقليل sannan duk abin da Allah ya ba komai kanta su ka yarda da shi wa listida li yawmin rahim sannan kuma ka dinga takatsan kan kana shiri saboda ranar alkiyama wannan ita ce takawa babu kin takawa ko yadda ake gane ne takawa ita take a cikin zuci take kafin maza Allah sama takawa ha huna to shine a ga mutum ya nisanci manya-manyan laifukan da za su kai mutum wuta kamar asaba'ul mubiqat da sauran alkaba'ir kuma a ga mutum yana kokarin kiyaye kananan daga kusa wannan shi ne a tsakawa Allah ce fattaqullaha kiyaye Allah da haka ka ce ku kiyaye Allah shi ya fi haɗe ma'anar shi ne ku ji tsoron Allah kamar yadda muka ji malam Jafar Allah ji ɗansa da rahama yana fassara ta fattaqullaha ku kiyaye ubangiji kaga in za ku kiyaye shi za ku ji tsoron sa za ka yi taka tsantsan za ka kiyaye dokokinsa da sauran wa asusu za ka bainakum sa'annan ku gyara tsakaninku domin yanzu ka tuka ɗan ba neman yanki kuma dole yanki ba zai yiwu mutum ɗaya ba sai kun tafi tare in kalma ku tara kuma ba ku taɓa yin kwarjini ba shi ku yancin ka ba za ka sami shi ba in ba ka da kwarjini wa ati'u Allah wa rasulahu kuma sannan kada ku haɗa kai wajen cutar da shari'a ku yi wa Allah da manzon sa da'a in ci mu'minin in ci daga cikin mu'minin Wai wayannan abubuwan guda uku da aka faɗa na ɗaya taqwa Allah kiyaye dokokin Allah na biyu sulhun tsakanin su na uku kuma yi wa Allah da'a da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su ne suke iya haifar da rayuwa ne kyau ta gari duk sanda aka rasa su ba a taɓa samun rayuwa ta gari Duk inda duniya ta kai da samun kuɗi da samun ci gaba da tattalin arziki da ƙarfin soja inda babu takawa to sai ta ga wata irkani da ake da abin da bai ka mamaki yanzu muna kallon turawa sun ci gaba kuma ilar sun ci gaba saboda sun yi kokari sun dinka barakar da kiki a kwanan da zarar da kiki ya taso sai a maza a da rikicin sun i junan su ne a cikin gida kuma in ka je za ga babu zagi tsakanin gwamnati da mabiya suna iya ƙoƙarinsu kokarin su wajen sauke nauyi to amma wannan shin ya isa ya haifar musu da rayuwa ta jin daɗi da ake nema bai isa ba yanzu haka ba ku labarin da na sani na karanta amerika yanzu akwai kantin kuka kantin kuka inda za ka je ka siyo kuka kamar yadda za ka je ka siyo abu a nan kantin saboda wa mutane suna damuwa bakin ciki har yakan hana mutum kuka ma kamar yadda za ka je ka rijista a wajen jim abin da baka wahala kana kasa sa suna daga abubuwa ana koya maka ana wahalar da kai kuma kana biya to haka yanzu idan ka kasa kuka kana so kai kuka za ka je kamar da za ka yanki katin internet za ka yi subscribing ka zauna ka faɗa ka baka fom ka cike ka faɗa abubuwan da suke damun ka sannan a samu a baka headphone can kuma ka wani yana ɗan sassi ka cika yana ƙara murɗo maka bakin ciki a izuwa lokacin da za ka yi kuka kuma in kai ka ƙara hawayenka ka tashi ka tafi wallahi bukatun kuka ita an samu ci gaba na rayuwa amma saboda asali babu takawa a tsarin to za ka ga wanda yake cikin kwanciyar hankali ta hakika shi da wanda a cikin sun ya samu takawar yana cikin akwai musulmai masu bin Allah a tunis muka ga cikin kantin dariya wallahi a shekara ta dubu biyu da bakwai 2007 a watan Satumba muka ga aladari kantin da inda za ka je ka da ake zuwa ta wajen training haka wai mutane yanzu damuwa ne musu yawa ba a iya yin dariya sai kun je wajen da aka rubuta sunayen ku aka jijji yan matsalolin ku da tsari rayuwa ku sai a haɗa ku a ba ku kwaɗi in ka je ka ga takarci da ake yi sai a ce kowa ya ɗaga hannunsa sai ɗaga hannu kowa ya rufe idansa to a fara da ana ta dariya ana ta dariya kenan an ci kuɗin ku ku ji wata ku biya kenan a Switzerland ƙasar da ci gaban ta ya huce inda take zato yanzu ta fi ƙarfin duk wani abun da adam yake tunani don yana abin da ta fi ƙarfin tattalin arziki saboda kwanciyar hankali ba ruwan ɗan sanda da wani operation kowa ya san haƙƙinsa ranar nan abokin ne ya je conference ya dawo yake ba mu labari ce taro ne da ministoci da duk ne da waye amma ka tsarin sai ka ga mu musulmai ya kamata mu yi wannan tsarin amma da ba ta kawa har yanzu da ke ga wani kalal da wata matsala su kuma a duniya su ne kaɗai suka fara sa hannu majalisar su sa hannu a kan dokar ya halatta in mutum ya gaji da rayuwa ya je a kashe shi ba ku sani ba karanta ba to in kana da google yanzu ka yi google ka sa dignitas clinic dignitas clinic asibiti ne a switzerland wani lauya ya buɗe shi a 1997 wanda aikinsa kawai shine kasa mutane legal suicide sunansa kenan shine yanzu in mutum ya damu ya shiga cikin matsaloli da sauransu sai je a da na san kuɗin ana biyan pound dubu bakwai shine kuɗin consultation kawai daga likita za a zauna a tattauna a gashin a kashe kan ko ba a kashe ka ba sanan <laughs> to a nan ne sai a zo sai a duba a cewa mutum ba shi da mental a kai shi psychiatric auna a tabbatar da cewa ba hauka ba ne je a duba history a duba statement na account su a gaba kuɗin banki ya sai ke so ya mutu ba a duba tarihin da sauran ya zo da takardu duk da suke nuna cewa ba wata matsala ya eh, kawai ya gaji da rayuwa ne to kuma sai a ba shi da ya rubuta abubuwan da suke da shi yana ganin yanzu an tsane shi a kashi ma gani gani take mishi makwabtansa duka suna sa kasuwa ba shi niki shi yanzu da ba zan kaddi report din abubuwan da yake sa mutane a cikin sun suka mamaki to tunda akwai yanci yanci shi kenan aka je aka buli suka yi aka kai wa hashi lauya ne kuma mai asibitin wannan kuma doka an kai ta majalisa ta ingila ta uk an kai ta an dawo da ita ta ci ba tsallaka karatu na farko an kuma kai ta amma kuma sai zanto gona ta tsare ba an sai da biri an sai gila. sai zanto mafiya yawan customers ɗin asibitin a wani rahoto da suka fitar kamar 2008 haka ko 9 na karanta cewa yawancin su yan ingila ne suke zuwa kuma ba ma a hana su ba a hana su sun doka ta yadda in mutum yana so ya mutu ya je ya mutu idan kuma za a kashe mutum din zai ba da fan dubu tara shi kenan sai a kashe shi sai ya mutu abin da yasa na sha mana wannan yan uwa don kusan cewa duk abin da Allah ya faɗa a cikin alkur'ani yana da manufa fattakullah da ce sai fara gabatar da takawa wallahi duk abin da ka samu ta duniya in ba da takawa a banza yi. ita ta maka mace da jin daɗin mace da za a tara maka matan duniya da ɗaya ba za ka iya biyan buƙatar ta kuma lokacin da ka kai jeji ka gaza a lokacin da ka haukar wacce ba ka taɓa irin ta ba haka ne amma kuma in ka sa ta da tsoron Allah Ita a maka jin daɗin mace sai ka kai shekara ɗari da wani abu kuma Allah ya baka da ƙarfin ta mukira ta gudu shi uba mata sabbin ya aura a rayuwa haƙal kautar wanda bi ne mukabbaran wasu ma suna cewa sahabi ne tun lokacin annabi yake amma magana yake inganci kai da ibn hajar ya tabbatar daga bayan musulunta da haka bi ne kuma siɗa ne hadisan suna cikin alkutubu ta. sai da ya kai shekara ɗari da goma sha shida ya auri budurwa sabuwa sun da ƙarfinsa kuma Hamadu bin Salama ya auri sama da mata arba'in yanzu ka auri mata arba'in ai ka tashi daga aiki har ɗan gidan sai ta Aliyu Allah ya ƙara da a gare shi ya auri sama da mata arba'in kuma duka Allah ya ba shi ƙarfin iya zama da su kuma ta abinci a zuciyarsa imamun Nasa'i bai taɓa zama da ƙasa da mata hudu ba da kuma kyawawan dangi guda biyu kuma yakan iya zace wa matansa gaba ɗaya da sa kuma ba ta ana to amma da ka zaci ubangiji mace ɗaya ma zai ta wahalar da ka san in aka rubuta mutum hatimin tsiya kunkuru ma sai ya wuce karanta <laughs> to karshen gwangwajewa ke ra'ayi rayuwa dai mata ko to in ka ga kuɗi akwai nas ɗin da ba a buga su ba tukuna sai lokacin da ka musu za a buga su kuma ko nawa ka tara ba ka isa ka sa riga biyu ba saboda kuɗin ka wata sai riga biyu ka sa kuma an kai ƙarshen karshe za ka kai lokacin da direban ka ma zai iya sai kayan da kake kawo tunda abin da kake biyan sa ya ishe shi ya sai kayan komai tsada su kuma suna da limit kisa ka maka mota sai ka ce mota ta miliyoyin ɗaruruwa amma kuma ba za ka tuka ta bare direban ka ya tuka tuka ta ya tuka kama shi ta kai iyakaci ka shiga gidan baya ma ba gidan gaba ba mota ba ka shiga gidan gaba ba kai ba ka more wa mota ba sai dai a duka tuka sa shi zai tuka ya kunna AC in ba ka ciki ma ya buka AC ta kai ƙarshe kuma dole haka shi zai je zuwa mai ko ka tuka amma an kana sakawa ka ɗauki wannan a matsayin riba wani abu ne na duniya kura ta taka kwado ta ce shi na riba aba wani abu ne na rayuwar duniya wanda ba ne shi kuma yana da daɗi amma takawa ta ce shi daɗi to kaga bare in ka ka haɗa takawar da kuma wannan abin din ma ajmala ad-din wa ad-dunya idha wa aqbala al-kufra wal islas fi ar-rajul shi ka nan tana da muhimmanci Allah ya ce fattaqullaha hatta a wajen yaƙi sai ka yi takawa sannan zaka samu nasara ومحدثة كحل ذاك في الجنة تلك الدار الآخرة تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا نعم. والعاقبة للمتقين شيء الله شيء العاقبة للمتقين هذا مكونة كرسي في الشاوية هذا aljanna ce nan ba sai tana da cewa insha Allah ce fattaqullaha wa aslihu zata bainakum ku je ku sulhunta tsakanin to sulhunta tsakanin anan aka yi mana kalmu musulmai duk wani tsari na musulmi a yau abin ta kai sai ta samu rashin jituwa da rashin tsari abin da yasa kuma saboda muna ganin cewa tare da rashin tsarin abin yana tafiya a haka eh to haka ne Muhammad Abdul yake cewa alhaqqu ya'ishu bi nizam wal batilu la ya'ishu illa bi nizam ita gaskiya da kake ganin ta in an mata tsari tana tafiya daidai successfully amma mafhumul mukhalafa shine ko ba a mata tsari ma za ta iya tafiya wal batilu la ya'ishu illa bi nizam amma da abin da ke tsariya in ba mai tsari ba zai tafi ba ba zai rayu ba kun gane bambanci ita wannan tsari ko ba tsari za ta rayu amma aka yi mata tsarin zai kyau in ba ku Allah ya ci gaba da tafiyar da ku ko ba ku jira daɗin ta ba wal batil ya isi illa bi nizam to yau da za mu tsaya tsarin farko mu fara hada kan sai sa turawan duniya da suka fahimci cewa musulunci san da ya riƙe duniya ya girgiza duniya lokacin sahabbai da haɗin kai ya girgiza duniya ana zuwa manzon Allah sallallahu alaihi ya fara kan ausu da kazara aka dina jima sannan ya haɗa kawance tsakanin al'ansar da al-muhajirun ya fahimci yahudawa za su iya ta masa cikas su ma ya sulhu da su aka zauna lafiya musulunci ya karfi da suka daga kai aka kore su musulunci duk da abin da ke kamar tabbata wa a fara da ake to tun daga lokacin da aka kori musulunci daga spain har zuwa yanzu duka wanda ya samu mulki a duniya ba zai bari musulmai su haɗa kansu ba in suka haɗa kai to akwai matsala amma kudancin asiya a haɗa suke turai baki ɗansu a haɗa suke da northern atlantic nato a haɗe suke ko ina gwamnatin ɗinkin duniya ba ko har ba musulunci ba ne to a iya haɗuwa amma in sai musulunci ne to ta hata al'uyu to abin da ya farka ta sama ma iya cewa a yanzu muna cikin yanayin da amma a tsakankaninmu a ƙungiyoyinmu na addini da da'awa wanda ƙungiyar nan ta da'awa iyakacin aikin ta shi a haɗu domin ɗaukaka kalmar Allah in ya fita wannan manufar to ta zama ba ta amfani misali yanzu da suna da ƙungiya alaran ma yana da suna da ƙungiyar ya zama aikin ƙungiyarsa shine haɗa kan musulmi ni ma aikin haɗa kan musulmi ba dai shi ne in ci gaba da ci gaba amma kada mu dinga faɗa muna yi wa junanmu wani gani gani in kuma muna ganin matsala ne mu haɗu mu tafi tare to mu haɗu mu tafi tara to amma sai ka ga kullum aka ce wannan shi ne shugaba to na kasa da shi suna ganin zalunta ce shi kuma yana ganin ba sai masa biyayya in aka ce wannan shi ne malami wannan su ne mabiya to abinda mabiya suke tunani an ya kuma malamin nan ba yana samun ɗan kuɗi yana wacewa da su ba to ya ba zai wace da su ba kuma kun bar shi da yunwa kun bar shi da talauci kuna cikin nutsuwa da jin daɗi shi ko kun bar shi a haka to kuke je kasuwa ya sauke na mutane a jiki shi kuma yana ganin cewa kullum mutanen nan fa sun talauta shi kaman ma su ne suke talauta shi su kuma suna ganin ba dan Allah yake kan shi dan Allah yake ai ladansa yana wajen Allah ai ma annabi ta kul ma as'alukum alaihi min ajr eh annabi Allah ya ce masa kul ma as'alukum alaihi min ajr amma wannan ya hana a kawo masa kyauta illa man sha an yattakhira ila rabbihi sabila wanda ga kuma yana son ya samu tafarkin zuwa ga ubangiji ya kawo kuma an ka annabi ya kawo taran da kai gidansa ma amma kai kuma ya kace wata wakkal alal al-hayy alladhi la yamut sai da mutane ne su ajirta ka dogara ga Allah to anan sai Allah ce wa aslihu ta bainakum in akwai baraka a tsakaninku ku haɗu akan ku haɗu ku ku sulhun tsakanin wanda ba mu da lokacin da za mu yi wa'azi a sulhu amma Allah ya da za mu zo kan wata ayar za ta ba mu dama mu yi bayanin kashi da ke dalla dalla a tsakanin abin shafi sulhu wa aqi'u Allah wa rasulahu yi wa Allah ɗa'a da manzansa shine sanya ikhlasi a cikin ibada tare kuma da yin ibadar kan sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam in kuntum mu'minina in ji gaskan kun mu'minai ne tunda ku muhajiruna ne ku baro gidan idan kuma wace dan kunyar da kuka kamfani Allah ya tana da muku kun kuma ku ne mutanen Madina kuka karɓo wayannan mutanen kuka yi maraba da su kuka sauke su sauka ta arziki to wannan ba komai ne sa haka ba in ba imani ba ya ka to in kuntum mu'minina anan ka ga wata bujinta ta magana amma inda ba dan qur'ani wani sai ka ce an yi sociology wani abu da ake cikin sociology mai mai tunci Allah ya ce taqullaha ji koran Allah ku kiyaye dokokin dokoki ba an ambaci sunan Allah ba wa aslihu zata bainakum sai ka ce kuma wa atiiu Allah da an fara cewa atiiuhu sai a mayar da lamirin suna ne ta sunan Allah ne li tarbiyatil mahabbati fi qulubin nas da muka sake renan tarjinin Allah dan cikin zuciyar mutane kanta yasa inda za a yi ta maimaita Allah din a yi ta maimaita Allah din sai ka ƙara jin daɗi har da ubangiji ka ƙara shiga zuciyarsa ya saka bari wajen ya wuce karo karatun alqur'ani kuma ka ga an tsaka Allah wa asi'u Allah kai ba ma ka fahimci ma an maimaita sunan Allah din ba ya kamata ka tsaya ka lura in kuntum mu'minin in dai kun kasance ku mu'minai ne ana da ragowar lokaci to innamal mu'minu innamal mu'minu alladhina idza dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana وعلى ربهم يتوكلون Allah ya ce innamal mu'minuna allazina idza zukira Allah wajilat qulubuhum lallai mu'minin sune waɗanda suka hada waɗannan sifofin masu zuwa sai idza zukira Allah wajilat qulubuhum in an ambata Allah to za ka ga zukatan su a tsorata suke saboda su sun san Allah akwai abubuwa guda biyu a wajen na ɗaya akwai azaba ta wuta na biyu akwai rahama ta aljanna wannan rahama ba kowa ne ke samun ta wanda wani mai fadawa innama ya الله من المتقين al ka auna aikin ka shi anya ku kana da takawar da zaka iya samun wannan aikin sai tsoro ya samu zuciyarka dan sai kuma ka kalli cewa ga wutar da Allah ya tanada kuma ayyukan da ake yi a shiga wutar da kai ma kana yin wasu saboda ba baka kama ka sai kwaɗayin samun aljannan ya shiga zuciyarka kuma sai ka kana fatan ka same ta sai ka samu al-mahabbatu wal khawfu war raja' wa'annan kuma su ne iman as-salat al-muhabbatu wal khawf war raja inda zaka bauta wa Allah da tsantsan soyayya ka zama zindi kamar da Abu Ali Az-Zuzari yake ba yasa aka samu wasu mutane batattu wanda su wai tsabajin soyayya Allah ce kasa suke bauta ba ruwansu da wani tsoron wuta. ba ruwansu da son aljanna wannan da yawa daga cikin su za ga sun fita wanda kuma ya ce shi kuma tsoron Allah zai ji kawai ba zancen samun fadayin samun rahama ubangiji to zai zama haruri khariji in khawarij ba komai ne sa suka fata ba sai dan su ba su san komai ba a kamus ɗinsu sai tsoro sai ta ce wanda ya tsaya ya zama ɗan wuta kuma in ya ba zai fito ba wanda ya sada ya zama ɗan wuta in ya shiga ba motsi kaɗan sai ta kafirta mutum saboda tsananin tsoro sai ta ce man abadallaha bi khawfi fa huwa haruri 'yan murji'a kuma su kuma sai dan to kwaɗayayyu ne ba sa jin tsoron Allah kwata-kwata su kuma kawai ganin suke in ka ce la ilaha illallah to kai kai aljanna ne ko ka yi zina ko ka yi sata kai da sai na abu ka ba aljanna ko kai ne kake ba domin abada Allah bil raja'i fa huwa murji'i ya ka dole sai ka hada wa'annan abubuwan guda uku sai Allah subhanahu wa ta'ala ya razu sai Allah wajilat qulubuhum zuciyar sai ta dinga hawa saboda tunanin wannan kwaɗayin da suke na samun rahama da kuma tsoron guje shin za su guje wa azaba da kuma za su guje wa azaba ba wannan shi ma da za ka kalli rayuwar mu da sun za ga haka yake Za ka kalli rayuwar sahabbai haka suke dan ambata Allah sai ga sun fashe da kuka sun tsorata sun rikice sun firgita to haka ta ji ta ji ina suke wata rana wani bawan Allah ya zo yana tafiya a bakin gaɓe a bakin gaɓar ruwa kawai sai ya karanto aya innal mujrimina bi azabi jahannam innal mujrimina fi azabi jahannam khalidin la yufattaru anhum wa hum fihi mublisun Allah subhanahu wa ta'ala ce lalle masu laifi mujrimai criminal suna nan za su dawwama a cikin wutar jahannama la yufassaru anhum za a dinka musu azaba ba hutu ba tsautawa wa mubili suna, sannan sai sun ɗige tsammani ko ba na ayyuka afuwa ba yana jin wannan ayar ta fushi zuciyarsa kawai sai magaji ya kama shi magajin yana kama shi sai ya faɗa cikin ruwa ya kaga idza dhikra Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu sannan da an karanta musu ayoyin Allah zadatu imanin su kare imani ana kai ka ce a dama ba su fahimci Allah ba sai a lokacin suna ba da labarin sirrina Umar radiyallahu anhu wata rana ya zo wucewa sai hango wasu bayan Allah da alamar suna aikata aikin masha'a sai ya hango kofarsa a buɗe yana hangowa kawai da suka hango tafiyarsa yana halitta sai suka rufe wajen suna rufewa ya zo sai ya kwankwasa sai suka ci buɗe masa ma'ana ba ma buƙatar ta ya kuma kwankwasawa ya kuma kwankwasa ya kamata ya tafi ya rabu da su sai wannan mutanen sai na kama sauke abinci ya haura ta katangar ya shiga sai suka ci ta tsoron Allah ya amiran mu'minin in mu mun karya doka Allah ɗaya kai ta karya dokokin Allah uku Allah ya ce ya yi ladin amur su tarkulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha zalikum khairul lakum لعلكم تذكرون وإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا وأزكى لكم كيكم كاسبوا abu na biyu kuma Allah ya ce wala birra bi an ta'tul buyuta min zuhuriha na birra man ittaqa wa atul buyuta min abwabiha sai kuma ka kalla kuma na ta kasanga abu na uku Allah ce wala ta jassasu sai kuma yanzu ka zo ka kama mu sai ya fashe da kuka ya manta ma me ya ce sai dan Allah ku ya kuni ki tattar ina ta ina ga an karanta mai ayoyin Allah ki fara masa imani ku imani haka bayan Allah ki kana karanta musu sai imanin ki ya fara. sai kasance wasu ta da ya tabbata sun sai roƙa da su da musulun manzo Allah sallallahu alaihi ya kira Abdullahi dan Mas'ud yake cewa ina so ka karanta min alƙur'ani yace aqra'u alayka wa alayka unzil in karanta maka qur'anin kuma bayan kai aka saukarwa yace inna ma uridu an asma'ahu min ghairi to nake in ji wani yana karantawa yace ke na fara karanto masa suratul nisa ya fara ya yi wannan su ta tsoron bakum allazi khalaqakum min nafsin wahidatin aka zo ayoyin baki aka zo aka zo aka zo ayoyin gado da marayu da sauransu حسر يزوجا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى وتكراكم تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله عليه يكتمون الله في حسبه wannan ayar da ya karanta a cikin ƙara bugun zuciyar maza Allah ta yi fashe da kuka فإذا عينا رسول رسول رسول الله كما تذرفان saboda imani ya tsara dama ya kai matuƙa a imani haka sai na abubakar yake haka sai na umar yake haka sai na usman yake haka sai na aliyu yake haka dukkan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka umar ibn abdul aziz yake wa idza tuliyat alaihim ayatuna ayatuhu zadatkum imani sai su fara musu imani to wannan shi yasa ahli sunna suka ce ashe imani yana farawa ne jariri sai ta girma har ya isa ya zama abin balaga in kuma mutum ya yi wasa ya ce sai imanin nasa ya bi da ja baya za a zo lokacin da imanin ma zai ta zuciyar mutum wataƙila kuma abin da zai saura sai asalin imanin in bai yarda ba su kuma yan murji'a suka ce a'a yan kawari suka ce a'a al-imanu juz'un la yatajazza imani wani abu ne kawai in ya za zahaba ba'dahu zahaba kulluhu duk mutumin da ya kuskure ya wani abin da yake na sako to imanin sa ya tafi ya zama kafiri saboda ka su a wajen su al-insan yakfuru bi irtikabi kabira ya tsarkaka babban sako to ya kafin. wata na ya fi ibn al da ya fi ibn al-ala wanda daga cikin manyan yan kawali sun taru suna tattaunawa to ya zami da inda ba su yarda da tsarin mu ba suka haɗu akan cewa kafirai ne sai suka ce to shi ke kafirai ne ƴaƴansu fa sai wanda rafin sai ce ƴaƴansu ma kafirai ne sun fito ta tsakansu ne wala yaridu illa fajiran kafara shi ɗan ya ce a ƴaƴansu fa ba kafirai ba sai su ci kafirai kai kuma ka kafirta tun da baka yarda da cewa ƴaƴansu kafirai sai ce kai kuma ka kafirce saboda kafin a zo wajen duka sun kafirta junan ba a sanin ka mutum kai da ake sha'awar ka gayyato wa Allah masoya ka gayyato wa Allah mabiya in ka fahimci akwai lauje a ka fito da matsalar sai ka tsayar wa mutane hujja idan suka isa ka karanta musu ayoyin Allah wannan shi yasa ahli sunna suka kafa hujja da wannan ayar wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatkum imanan sai imanin su ya karu والنبي إبراهيم لا tambayi أبنجدي كيف تحيي الموتى وإذ قال wa إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى نعم قال قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي أنا كذا النبي إبراهيم دام يا إيماني كأن الله أولم تؤمن أو أي كان اولم تومن او اي كان ايماني sai ce bala in ubangiji walakin amma da ya tsuma inda kalbi don zuciya ta ta na ƙara samun imani kenan idan imani yana ƙaruwa shi yasa ubangiji subhanahu wata'ala ce huwa allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imani domin su ƙara imani haɗe da imanin da yake cikin zuciyarsu haka Allah subhanahu wata'ala ce wa idza ma unzilat suratun فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا أما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يسلمون لكن أنا رأى الله فزادتهم imanan. kuma imani yakan tafiya bar zuciyar mutum karshen ma wai raguwa kenan manzo Allah sallallahu alaihi cikin hadisin Abu Hurairah yake cewa la yazni zanin fi na yazni wa huwa mu'min me zina ba zai zina ba lokacin da zai yi zina sai ba imani a tare da shi amma kuma zai yi wanda ya zina ya shiga aljanna a cikin nafsin hadisin Abu Hurairah Abu Zar wanda yake cikin sahih Bukhari da sahih Muslim mazala sama yake cewa man qala la ilaha illa Allah dakhala al-janna Abu Zar ce, wa in zana wa in saqa ko yayi zina ko yayi sata mazala yace wa in zana wa in saqa sai eh mana ko yayi zina ko yayi sata in da imani a zuciyarsa ko an shigar da shi wuta za a iya dawowa a shigar da shi aljanna ya ƙara cewa wa in zana wa in saraka ko ya zana ko ya sata manzo ya ce wa in zana wa in saraka yace wa in zana wa in sarqa wa zala yace wa in zana wa in sarqa wa in sharika khamri ala khamra ala raqami anti abizan abu da yace ba yadda na iya dole haka na hakura to kuma manzo Allah yace wala yashribu sharibun hina yashribu wa huwa mu'min wala yashribu tarikun hina yashribu karshe manzo Allah ya tsine wa qarawo kamar yadda hadisin ke cikin muslim Imam Ahmad Allah yace la'ana Allahu tarik Allah ya tsine wa qarawo يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده أن الدنيا من يسوي الإيمان سيارب الوقت فيعتام من يد راسك الجنة في الله يكن كريم سلي فوقك الله يكن يكفر عنهم ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا في الله يكن كريم سلي مون أيك الذي تعيش المسوني الذين إذا فعلوا فائدة aw zalamu anfusahum dhakarullah sallan suka aikata alfashan imanin su ya ragu amma san da suka ambaci Allah sai imanin su ya dawo wa min sharri min sharri waswasil khannas sai an yake sanya waswasi wanda yake notsewa an aka ambata Allah san da imani ya karu in aka manta da Allah kuma sai ya dawo kaga al-imani yazidu wa yanqus kenan ko sai fara al-imani in kana wa amalun wa i'tiqadun yazidu al-ta'at ta'at ar-rahman wa yanqusu ittiba'i shaytan wannan ita ce aqidar ahlus sunnah wal jamaa ina ganin kamar lokaci yayi Sheikh Muhammad Sudani yana ta danyi min isharar لكنه تقبل علي وتكرم بحكم أنه سوداني كلمة آية أن يقولون حياة إن الله يتهم بوجيه shi rai mutanafiyar musulmi karasa abin da muka tsare dai dai Allah ya ba mu kadansa wannan muka yi kuskure kuma Allah ya sai mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amma da su da akwai matsaloli matsalar ta farko a yi haƙuri karatu da ya yi a hankali saboda bana su ne da suka tattar da mutan faɗa a kuma mai